أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكم آية 49 إن أبنجي تعالى كتوى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير لا يسأم الإنسان بدعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط Ubangiji ta'ala yana cewa la yas'alul insanu min du'a'il khair anan Allah ta'ala zai bayyana mana halin dan adam yadda yake shine mahaliccinsa shi ya san abin da ke cikin zuciyarsa da kuma abubuwan da yake a sirrance da kuma a bayyane ubangiji ta lace la